Kaddara ko ganganci rayuwar mu cikin kunci me ya haka ne Masu sauraro barkanmu da warhaka mu da sake kasancewa da juna a daidai wani lokaci a cikin shirin mu mai farin jini shirin kaddara ko ganganci. Shirin da bisa al'ada yake kawo muku take kayawa da zaurawa maza da mata mu ji irin badakalar da ta sa auren ya rabu tun daga farkon haduwar da tsakiya da kuma ƙarshen rabuwar. Kuma muna kawo muku ne domin ya zama izina ga wasu masu son su aikata irin wannan su ji yadda rayuwar wato shi kansa wanda ya bada labarin ta ƙare yadda za a yi kai kuma ka inganta kanka. Asma'u Sadi sunana kame da aka sani kuma yau na yi zabarin wani bazawari wanda aka yi mishi auren gata kai tsaye zan sada ku da shi domin mu ji shin yaya batun auren ya kasance ya aka yi aka haihu a ragaya kenan. Kaddara ko ganganci rayuwar mu cikin kwanci, me ya ja haka ne. bawan Allah mu ne maka lale marhaban a cikin wannan shiri na kaddara ko ganganci. Salamu alaikum barkanmu da waraka. To a za mu so mu ji ya aka kuka haɗu da ita wannan mata farkon haɗuwa ku muke so mu ji. Gaskiya farkon dai haɗuwar mu gaskiya ba soyayya mu yi ba haɗa mu da ita akai. Mm. An haɗa mu da ita ne saboda ‘yan uwanmu ne su. To kuma ita ba sura take ba ni ma ba san ta rage ba kaddara ko ganganci kuma aka haɗa auren to gaskiya dai da yake biyayya ta iyaye ne shi sa hmm. aka haɗa mana ita to ita kuma gaskiya ba ta da tarbiyya kamar yaya saboda yawace yawace take ita ce wannan wallin ita ce wannan wallin wata ran ma ta dawo musu gida a buge kamar ya ban gane ita ce wannan wallin ba ina take zuwa sabon gari take zuwa me ya ja haka ne kuma amma aka ce a haɗa ka da ita wallahi eh, biyayya ce dai ta iyaye to ya aka yi aka haɗa kwace ba ka son ta ita ma ba ta son ka aka zo haɗa wanya aka yi. da farko ne mahaifina ne ya kirawo ni hmm. ya ce mun akwai wani ɗan uwansa ya ce eh. zan na bin sadano to ni kuma gaskiya gareji nake zuwa a lokacin a lokacin ina zuwa gareji To ina aiki kake a garejin komai. Ina samun na wanki kuma da na cin abinci. Mm, shi ne sai ce za ka koma da wano kasuwa gurin dan uwansa? Eh shi ne ce zan koma da wano gurin wani dan uwansa. Mm. To shi ne baban yarinyar to da yake yarinyar gaskiya ina jin kamar ta fi ƙarfinsa. Kamar ya ta fi ƙarfinsa. Wata ce ta lalata ta. Ita yarinyar da aka ce ka aura kenan eh. mahaifiyarta ce kake zargin ta lalata ta kamar yaya lalatawa. ɗaya ke uban yana da kuɗi take ba ta kuɗi sai abin da suke so za a yi a gida. Hmm. To ita ma dai uwar dai a haka dai suka rabu da mijinta. Kaddara ko ganganci. Kana nufin cewa ita mahaifiyar yarinya? Eh ita mahaifiyar yarinya. A kan yaya suka rabu da mijinta? kan ita ma tana biye yarinya tana zuwa yawo ta yawo ce. Kana nufin cewa ka ce mana uwa na yawo ya na yawo? Eh ya ka ne. Me ya ja haka ne? to kuma kai yanzu saboda Allah ka san yarinya tana yawo mahaifiyarta tana yawo kuma akan irin wannan suka rabu da baban yarinyar ya aka kai kuma da aka ce za a maka aure ba ka ce irin ga yadda abubuwan suke ba ko kuma shi mahaifinka da kace shi ne silar haɗa auren shi bai ga wannan abun ba ko mahaifiyarka to gaskiya dai babanta mutumin kirki ne hmm. kuma mun taso mun gan tare da mahaifinmu Mm. an yi haka ne kuma zan a tausaya wa mahaifinta don a samu yarinyar ta samu nutsuwa to kai ai ka ce ba ka san ta aka kai to ka taba ganin da aka samu nutsuwa da kiyayya to da aka ce aka yi kokarin aka ce sai na aure ta to kullum sai na fara ne na fara kokarin sa soyayya ta arena haka ta fara shiga raina. Mm, to amma kai bayan ta shigaran naka kai ka shigaran ta ko kaka to gaskiya ne ba ta so na Rayuwar nan da ruɗa ne a cikin ta. don ko zance na je gurinta mm. sai na yi wajen ɗan mintuna wajen no bata fito ba sai mahaifinta ya je sallah ya dawo ya lura bata fito ba mm. sai ya koro ta sai in yi wajen magana ashirin ko ɗaya ba za ta amsa ba. Kantara ko ganganci. Mm, to kai kuma hakan bai baka tsoro ba ka koma ka gaya iyayenka cewa wannan abin ba mai yiwuwa ba ne tunda ka zo zance ma bata iya amsa maka ba. Eh to dai muna zama da mahaifiyata to don gaskiya mahaifiyata ma ba ta so to mm. kurin dai saboda mahaifina mm. kurin sai ta ce in yi adda a zuciyata Allah ka zaɓa min abin da ya fi alkhairi to ya aka ya kai auren ya eh tore daman na gaya miki a gurin mahaifinta nake da aka sa lokacin auren mm. sai ya bani mashin sabon mashin da gida gidan da za ku zauna kenan eh gidan da za mu zauna ya eh, bani to ka ce kai abin ne maka daɗi ne maka yawa an baka sabon mashin an baka gida ka ce ko kuma dai wannan gidan da mashin ne yasa ka aure ta ba wai biyayya bacci da ka gaya mana a farko tamun ni dai ba roƙar shi ne ba shi ya bani hmm. shi ya ɗauka ya bani bari mu je batun auren da aka yi auren kuma to ya aka gaskiya da jiya da aka yi auren nan na sha wahala. Kantara ko ganganci. Hmm, dan girki ma ba ta yi sai dai in ci na waje. To, sannan kuma kullum na shigo gida da gorin da take mun ta ce mun ci ma zaune kwaɗayayye la'ananne. Wannan zamani mutuwar aure ta yawa. daidai wannan na ci gaba da haƙuri ina daurewa a zuciyata gaskiya ya gori da take mun take cewa in ba maye ba ka fita daga gidan nan tunda ba gidanka bane ba gidan ubana ne kuma sai na ce mata ai ba ke kika bani ba mahaifinki ne ya danka mun a hannuna to amma kai duk wannan madakarar da ake ka taba zuwa misali ka gaya wa mahaifin ka ce ga abin da ake ciki ba ta yi maka girki ka ci barantana a yi tunanin ma ku zo ku zauna ku yi hira ka taba zuwa ka gaya mahaifin ka ko ka gaya wa nata mahaifin da ya da auren ko iyayen naka ina zuwa in gaya musu sai a ce in yi hakuri hmm. hajiya gaskiya akwai ranar da na dawo hmm. da daddare sai na shiga gida sai na ganta a zaune da kayan shaye-shayenta hmm. tana shaye na ce wa iyazu billahi lamarin duniya ya sani mota. To wasu suna ganin cewa kamar ‘yar gata ake yi wa irin wannan abubuwan. Wasu suna ganin cewa kamar amarya ma yanzu kai ya waye in za a kawo ta ana kawo ta da irin wannan abin shisha. Suna ganin cewa ba shaye-shaye ba ne. Ina jiya wannan ba gata ba ne ba dai ai suna zuba wani abu a ciki. Kamar na bugarwa ke Kamar na bugarwa. To shi ka tarar tana sha Shi na tarar da ita tana ta sha. sai na mata magana na ce mata da auren ki zaki rinda shaye-shayen nan yanzu nan da mutuncinki sai ta ce min awwo yanzu nan da inan gidan aure ne to gaskiya dai nan bari ki tafi min shi mhm. rayuwar nan da rudani a cikin ta Inna lillahi, bari ta fi mata gidan auren kenan? Ta fi mata gidan auren nan ba gidan aure ba ne ba. To ya, ya kai a lokacin? Wucewa dai na dai na je na alwala ne sallah na kwanta na kyale ta ana. Abu na biyu rannan mahaifiyata ta zo. Ina, ina zaune hmm. a gida sai ta shigo sai na ɗauko mata kujera ta zauna sai ta ce wai yi ta tambaye ni ina take na ce tana ciki tana Shi hmm. Shine na je na taso ta. Ita mata ta kaka taso ta gaisa da eh, mahaifiyata? Na je na taso ta ta gaisa da mahaifiyata. Hmm. Sai ta eh, na ce mata Ba ki ga yaya ta zo ba yaya kai ka ganta dan ni ba mahaifiyata ba ce ba kamar ya kin ce ba mahaifiyarki ba ce ba to ai kai ma dai ka ce ba mahaifiyata ba ce ba don haka ba zan je ba ta ce ba ta je ba eh ta ce ban da kwaɗayi da kwalama da san abin duniya me ya kawo ta abin ya ɓata min rai sai na ku wanka mata mari kurin sai na yi fitowa ta na zo na samu mahaifiyata kafin in gaya mata ce duk na ji abin da ya faru kai hakuri kafin kurin kafin in jiyo sai na ga ta ɗauko wani abu. Mm, rayuwar nan da ne a cikin ta mm, yaushe za mu yi gyara a cikin ta. kurin ya naji an buga min abu a bayana hmm. Jiyo da zan sai naga karfan labule ne ta buga maka ta buga min to ya kai mata bacewa na yi muka fice ni da mahaifiyata a lokacin me ya ja haka ne da muka fito wajen yadda haka bata kyale ni ba ta yi ta zagin mu da mahaifiyata an muka yi nisa da ita da kuka fito kenan waje za ku tafi kai da mahaifiyarka ka raka ta anan ne ta rinka zagin naku anan ne ta yi ta zagin mu to amma mai mahaifiyarka ta ce da kuka tafi ba ta ɗauki wani mataki ba ko ta gaya mahaifinka da ta je gida sai ta gaya mahaifina hmm. abin da ya faru sai mahaifina ya min waya da daddare ce in zo yana son gani na hmm. da na je sai ya ce in ƙara haƙuri sai ta ce ina wannan ba batun haƙuri ba ne ba waye ce kai haƙuri mahaifinka ne ce kai haƙuri ita mahaifiyarka ta ce ba batun haƙuri ba ne mahaifina ne ya ce in yi haƙuri sai mahaifiyata ta ce ina wannan ba batun haƙuri ba ne ba sai kawai ya ce kurin ya sake ta waye ce sake ta mahaifiyata ce ta ce kurin in sake ta hmm. sai mahaifina ya tashi yana ta faɗa yana ta mata faɗa hmm. sai ce waye ce ki je gurin gidansa zan ki lalata aure kai ka so ka sake ta a wannan lokacin ko yaya gaskiya na yi tunanin in sake ta yadda ta yi wa mahaifiyata kaddara ko ganganci to ya kai a lokacin da mahaifin naka ya ce maka ba za a yi sakin ba gaskiya dai da yake mahaifi ne da ya ce ba za a yi sakin ba sai na ci gaba da hakuri to yanzu menene abin da ya karshe ya raba ka da ita gaskiya abin da ya raba ni da ita mm. tsoratarwa ce da kokarin kashe ni da take cewa za ta yi wannan zamani mutuwar aure ta yawa yaya za mu yi kowa laulayi ba ma da tausayi kamar yaya za ta kashe ka kuma akwai lokacin da da safe ina jin ruwa a rijiya mm. sai na ga an tunkuɗo ni sai na sauri na rike ƙarfen wando mm. sai na jiyo sai na ga ita ce kurin na ce Allah ya isa kamar yaya to kuma kai kana a matsayin miji kana Allah ya isa ba ka da zaka da ne ka ce Allah ya isa kaddara ko ganganci wannan shine ba kaddara to me zan ce mata ai ta tafi so mi ta kokawa ni kuma in na biye ta ba karfin mu ɗaya da ita ba yana na kasata to dama kuna kokawan ne muna yi in dai na da kullum sai ta biya ni kullum in na dawo sannu da zuwa ma ba ta mu hmm. sai dai masifa ta hmm. kai kuma kaga ba za ka iya ba sai ka biya ta a ta kokawa to amma kuma baka ganin cewa kai tunda namiji ne ba za ka iya yin haƙuri da da zancen kokowa ba kaka je wata rana kamar yadda kace ka yi mata wani abu? aikin san zuciya ba ta da akwai abubuwan da ta mun ba na iya jurewa sai kun yi kokawa sai mun yi kokawa da ita subhanallahi kaddara ko ganganci akwai lokacin da ana sanyi hmm. na shiga kicin na ɗora ruwa na zauna ina jiran ya tafasa ta shiga kitchen na shiga kicin na hmm. ɗora ruwan zafi ina zaune kurin sai na ganin ta ne da tukunyan nan a kicin ɗin ta biyu ita wannan ɗinka a ina falo a zaune hmm. ina ta ta fito da tukunya za ta watsa min ruwan zafin za ta watsa ruwan zafin da ƙyar na samu na fita. Rayuwar mu cikin kwanci. ‘Yan hmm, unguwa aka yi ta kallo na da yake an san halin da muke ciki. Au kana nufin ka ce yanzu ‘yan unguwa kuma sun san irin wannan abin da kuke yi? Lahadi sun sani. To amma akwai ɗan unguwa da ya zuwa baka shawara a kanta ko wani abu? ko wanda suke bani shawara suke cewa in sake ta to wallahi mahaifina ne duk ya sani a cikin ruɗani. da yanzu ya ake ciki kenan Akwai lokacin da ina kwance ta ɗauko fulo ta danne mun baki. Me ya ja haka ne? na da bakina ta danne mun da fulo sai na ji na kashe lumfashi sai na dako ta irin da hannun na sai ta waɗi sai na fasa mata baki. Kaddara ko ganganci. Kina daddare ne ko yaushe Da daddare ne. Kamar wajen ƙarfe nawa? gaskiya sha biyu za ta yi da rabi na dare kurum fita ta yi a daren ta yi tafiya ta ni kuma na fito na kulle kurin na kwanta to ya aka yi a ƙarshe sassafe sai na gansu sun zo da mahaifiyarta iskarin da zazzagi na kun fita tun da gidan ba na ubana ba ne ba sukarin da watso min kayana kaddara ko ganganci da mahaifiyarta ta suke watsi da kayan naka sukarin da watso min kayana kun fita hmm. za su kulle gidansu to kuma kai ba ka ce gidan babanta ya riga ya baka ba eh babanta ya riga ya bani shi to kuma fita kai ko kuma tsaya kai kaga ikon Allah fita ne ka kwashi kayan naka ina ka kai kayan naka gidan mahaifina na je ka je da kayan to kaga mahaifin naka ya ga ya ga kayan naka kai mai bayanin cewa su suka koro ka da mahaifiyarta eh ya ga kayan yace su ce su suka koro ka da mahaifiyarta na ce mai su ne suka kore ni da mahaifiyarta to sai mahaifin naka ya ce mi sai aka zo dai aka ƙara zama da mahaifinta da mm. nawa da ita da ni aka mana faɗa tana nan dai tana ta zumbare zumbare lokacin da ake faɗa take zumbare zumbare eh, sai mahaifinta ya ɗauke mu a mota ya maida mu gida da aka koma gidan wace wainar kuma aka ƙara toyawa. Kaddara ko ganganci. Ai wainar da aka toya ta fita baya. ana ta zance a rediyo wannan ta kashe mijinta wannan ta sa mijinta guba a abinci hmm, wannan ta cika mijinta mijinta wuka to sai ta ce to ka gare ko sora kai lamarin duniya ya sani dimota ya eh, tunda damun a baya ka ce mana tana cewa ita ce ajalanka gaskiya tunda ta ce min haka sai na fara tsorata fiye da da sai tana shigo da wuka ɗaki tana yanka lemo irin da ayaba mm. sai hankali ya tashi mm. sai na ji wata ranta shigo da ita mm. ta yanka ka kenan ta yanka ne to wani mataki ka ɗauka da ka ga irin tana shigowa da wuka ɗaki ko wani abu tunda ga ba kicin bane ba kuma zaka iya amfanin ka a kicin kame da wuka ko kuma kai amfani a ɗakin kame da wuka ko amma kuma kai gashi kullum da wuka ɗaki wani mataki ka ɗauka a lokacin sai na koma wani ɗaki kusa da kicin ɗan ƙarami nake kwana. Mm. Ana ina kwance, kurin sai na ganta a tsaye a kaina sai na ce mata lafiya, mm. sai ta ce lafiya, ina da damar kwana a kowane ɗaki. Gantara ko ganganci. To a nan kuma ka akwai wuƙa a hannunta lokacin? Babu wuƙa a hannunta. Kawai dai zuwa ta tsaya a kan gato ko soyayya kace ta fara ruɗanta ta fara tsaya tana ganin kyakkyawan mijinta. A'a. To me ta zo yi kai baka tambaye ta me ta zo yi ba? Na tambaye ta ta ce min ba damuwa ta bane ba. Tun daga nan dai na ɗauko wa kaina mataki. Na me? Sai nake ɗan dubaru in zan kwanta sai in ɗauko roba irin oke ɗin nan in sa ta a ciki na. Kaddara ko ganganci. Rufe sai in kwanta. To amma baka yi ƙobubu haka in zaka kwanta roba a ciki? kana ganin wannan rigakafi ne kenan in ta zo caka maka wuka ko yaya saboda kai in je in sakankance kurin wata rana in zo ta caka mun wuka to kuma amma baka tunanin cewa idan ta cakawa roba za ta iya fita daga roba ta caka cikin ka duk baka yi wannan tunanin ba eh, na dai dan yi tunanin nan amma kafin ta caka min a ciki na a in ta caka a roba zan ji ka tashi kenan in tashi to kuma dai ta caka maka a wuya ko wani gurin fa wata ta caka maka a cikin naka ba ya ja kai kenan ba bacci nake yi ba ido na biyu don koya na ji motsi sai na farka to da wannan farke farke me yasa baka kulle ɗakin to kuma in na kulle ɗakin ta zo ta banka wa ɗakin wuta fa. Kaddara ko ganganci. Au ta taɓa cewa ta banka maka wuta ne? Ta taɓa cewa za ta banka mun wuta. Ta ƙona mu ma gaba ɗaya gidan har ita. Ta wannan shi ne fa wannan jama'a dai masu sauraro kuna da da wannan bazauri yanzu kai shekara ka nawa? Shekara ta ashirin da ɗaya. kaddara ko ganganci. Daga ƙarshe sai na yanke shawara, kudin sai na rubuta mata saki ɗaya na ajiye kurin na yi tafiya ta zariya gurin ƙanin babata. Tutun da ka je wajen kanin baba ka ina sabon mashin inda da baban ta yi baka da shi ka tafi ko yaya? A daman babur ɗin nan na ɓoye shi a wani gurin. Mm, to gidan kuma fa kawo wa gidan? Gidan tafiya ne na batta a ciki. To amma ba a nemi ka ba mahaifinta bai ne ka ko naka mahaifin? Kashewa waya ta ne sai da na sati biyu na dawo na ce mahaifina gaskiya in dai ba a raba auren nan ba ba zan ƙara zama ba wannan zamani mutuwar aure ta yawa mm, ba a raba to ai daga ka sake da nufin kawai idan dai ba su haƙura da ku zauna tare ba? Eh, saboda haka daman na mata saki ɗaya, mm. kurin da gaya mai ne. To shi mahaifinta me ya ce? ban yadda ma mun haɗe da shi ba kurin na ƙara komawa ta Zariya. yanzu idan hali za ka iya dawo da ita ko kuma ta dawo irin tana son ka za ka iya haƙuri ka dawo da ita? Wala ba zan iya dawo da ita ba don ba ta so na ni ne dai na fara son ta kaɗan kaɗan. ta ai kaga yanzu ka ce ka fara son ta kaɗan kaɗan wala Allah ta gyara halin ta ce irin ta zauna lafiya da kai ba za ka iya haƙura ku zo ku zauna ba. Ba za ma ta daina ba tun da dai shaye-shayenta da komanta ba ta daina ba. Kana nufin da kuna gidan ma ba ta daina shaye-shaye ba? bata daina ba to to baka ganin cewa ko shasha ne yake sawa ma ta kisan ka ko take riza ta kashe ka ba wani shasha daman ba so na take ba to yanzu misali in ka samu wata gallele za ka iya aura ko kuwa daman ni ba aure zan yi ba wannan ma kaddara ce zan daɗe ban yi aure ba. Kaddara ko ganganci masauraro wannan shiri na kaddara ko ganganci kun ji mu da wani bazawari kuma yaro ne wanda aka yi masa aure ake ganin cewa don a magance wata matsalar kuma sai wata matsala ta afu yanzu zan bar ku da abokanan aiki don mu ji irin shawarwarin ku da kuma irin shin kaddara yayi ko kuma ganganci a nan nake cewa sai wani mako idan Allah ya kara haɗa mu da ku suna na Asma'u Sadiq Baby Nice kaddara ko ganganci.